Bismillahir Rahmanir Rahim. Mulki ko sarauta, babi na ashirin da hudu. Idan ba manta ba a baya mun tsaya a inda ya soma buga kofar a hankali yana kiran sunanta. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Rarrashi da baki babu wanda bai yi ba a daren, ta ki sauraron sa daga baya ma barin kofar ta yi ta nufi ɗakin ta. Yana tsaye gurin Ilham ta fito kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauki kai tare da jan tsaki kaɗan kaɗan. An dai ji kunya duk girman sarautar da ake tutiya da shi sai a ganka a kofar mace alaɓe an ƙi buɗe ma ai girma ya faɗi ta fice sarai ya je ta sai a lokacin ma ya da halin da yake ciki wani bawa ya gansa a haka cikin wannan daren yana buga kofa ai girma ya faɗi sai ya juya da wuri ya nufi sashensa extraki ya ɗauko kai tsaye ya buɗe kofar ya shiga har bedroom ɗinta tana kwance tsakiyar gadon tana kuka sosai yana ganin ta ya ja numfashi da ƙyar ya taka a hankali zuwa inda take gefenta ya kwanta tare da firgito ta zuwa kirjinsa. Ta soma ƙoƙarin ƙwace jikinta ya rage ta gam sosai a jikinsa. Listin Afiya ya faɗa a hankali kamar baya son magana. Ta ƙi ta kula shi hakan ya saka ya barkitar da ita ya koma samanta. Ta yi saurin idanu idanuwanta har lokacin hawaye ba su daina bunkuncinta ba. Ya tsira mata idanu daga bisani ya soma magana a hankali. Yi haƙuri Afiya you mean everything to me. Ba za ki ƙara ganina da Ilham ba. Ita mace ce da bana so kuma ban damu da ita ba. amma aifiya mace ce da na damu da ita. Ba na son ta. Trust me please. Ƙarfinta daga ta tattaro ta ture sa daga jikinta kafin ta tashi da sauri ta nufi toilet cike da kunci. Ido da ido Aiman ke gaya mata baya son ta. Bayan cin amana da cin mutunci da ya mata na rungumar wata mace. Soyayyar da yake nuna mata a wurin kwanciya kenan ita ma Ilham ya nuna mata. Those sweet kisses, hug, romances duka ya yi wa Ilham. Ina ba za ta iya ba. Ba za ta iya zama da mace amana irinsa ba. ba za ta jure ganin Aiman da wata macen ba. Ta ci gaba da kukan zuciyar tana mata zafi. Aiman kuwa idan ransa ya yi dubu duk ya ɓaci da irin wulaƙancin da Afiya take masa yana biye mata. Bai ƙara bi ta kanta bai juya ya bice ransa a matuƙar ɓaci. Tana jin fitarsa ta fito idanunta jawo. Ba garin ranar da sassafe ta soma haɗa kayanta da na Sultan. Ba ta jin za ta iya ƙara zama a gida. Ba ta jin za ta iya raba kwana da Aiman da wata mace. Ba ta jin za ta jure ganin wata mace a jikin mijinta. Is beta ta san ba ta aurensa. Za ta je gida ko me amma za ta mata sai dai ta mata. Amma ba za ta yadda da zama da Aiman a haka ba. Mairo, Mairo, na'amran ki shi daɗe ta faɗa lokacin da take zubewa a gaban Afiya. Ki magana da jakadiya ta kawo min sultan yanzu ina jira. An gama ran ki shi dade ta faɗa tana tashi da sauri ta bar sashen. Ranka shi daɗe Afiya ce ta turo a zo mata da sultan yanzu. Jakadiya ta faɗa bayan ta nan da kanta kasa Yanzu da sassafa ka, Me yasa take neman Sultan? Lafiya kuwa jikadiya? Ni ma ba ni da masaniya akan komai ranka shi daɗe. Mero aka aiko ta gaya mu Umma ta tashi tana faɗin Sultan ɗin ma barci yake bai tashi ba. A hakan take so a bata shi? Uwar ɗaki na ki kawo shi a kai mata shi a hakan. Ina jin akwai matsala ne tsakaninta da Yarima. Jiya na gan shi ya fito sashen ta ransa a matuƙar ɓaci. Na gaida sama bai kula ba. Umma ta yi jim kafin ta ce jiya da wani lokaci jakadiya da dare ne sosai da yawa a gidan ma sun yi barci. ta ce je ki kawai ki bari na kai sultan ɗin daga can sai na ji me ke faruwa tsakanin su afiya na zaune daga shigowar umma da sultan a ta yana bacci ba haka ta su ba gabanta na faɗuwa ta tashi mm, umma ina kwana a shekin tashi ta ajiye sultan akan sofa tana kallon me yasa kika aika a ɗauko sultan yanzu afiya ta kau da kanta kafin ta ce gida zan je umma saboda me ta tambaya idanuwanta a kanta Kai tsaye Afiya ta ce saboda ba zan iya zama da waccan yarinyar da Aiman ba. Ni ba na son kishiya don haka ba zan zauna ba. Umma ta ce ni da nake zaune da kishiya me ya same ni Afiya? Afiya ta dube ta tare da fadan Umma ke fa auro ki aka yi aka kawo wata ba fa auro maki aka yi ba. An kawo ki ne saboda waccan tana haihuwar 'ya'ya mata ba ta da namiji. Bayan zuwan ki aka sami Yarima da Rumaisa. Kin samu soyayya da zuciyar sarki fiye da mama matarsa da farko har ta bar duniya. Yanzu ke kaɗai kike zaune da sarki ba kishiya. Ammi ma ba ta da kishiya. Rumaisa ba ta da kishiya sai ni kaɗai, saboda ni babu wanda ya damu da rayuwata bayan duk abin da Aiman ya yi min na jure. Me yasa kuke tunanin sai kun aura Aiman mata Shi ne hukunta ne. Isbeta a dake na a hukunci mai tsauri akan abin da na aikata, da na zauna da wata matsayin matar Aiman ba zan iya ba. Tunda ba za ki iya ba shi shikenan sai ki je. Ilham babu inda za ta je ko kin so ko biki so ba, dole za ta zauna da Aiman a matsayin mata. Ita ma mace ce kuma 'ya a gurin wasu, ba mu ɗauko ta don wulaƙanta da ko cin zarafinta saboda irin ma'aifiya ba kin fahimta cikin kuka aifiya ta ce amma um, don't call me umma again tunda ban isa na faɗi ki ji ba ko mahaifiyarki tana min biyayya a matsayinta na ƙanwata balle ki ‘yar cikinta ta juya tana kiran wata baiwa daga waje ina neman yarima yanzu Afiya ta dafe kanta tana kuka sosai. A hakan Sultan ya tashi ya dubi Umma kafin ya duro. Eh inda Afiya bai yi magana ba sai ya kwanta jikinta. sosai yana sauraron kukan da take tare da kallon kayan da ke zuba a tsakiyar falon. Aiman ya jima sosai kafin ya zo, fuskan nan tasa babu annuri kamar can farko, da ƙyar ya iya gaida Umma shi ma fuska a yatsu ne, inda Afiya take ma bai kalla ba. Sultan ya nufi sa da gudu yana nuna masa Afiya. Dadi wannan Umma ta da kimami na, za ka rama mata? Aiman bai yi magana ba ya ɗauki Sultan ɗin har lokacin bai saki fuska ba, shi ma Sultan ɗin ya ƙanƙame shi. Umma ta yi masa bayanin zancen da Afiya ta zo da shi na tafiya akan ba za ta zauna da kishiya ba. Kamar ba zai yi magana ba saboda ransa da ke ƙara ɓaci game da Afiya. Ya ce later go Umma. Ba Umma ba hatta Afiya ta yi mamakin jin kalamansa. Ta yi tsammanin zan rarrashe ta ne. Ya ce babu inda za ta je. Amma har shi da kansa ke maganar ta je ɗin. Da gaske Aiman baya son ta ya zaɓi ya zauna da Ilham akan ya zauna da ita. Umma ta ce wai Yarima. Ya ce ina zuwa Umma ya juya ya fita. dauke da sultan bai jima bai dawo da wasu dogare kusan hudu a bayansa ya nuna musu kayan da ke tsakiyar falon tare da faɗin ku fita da su ku saka a mota nan suka so mai fita da kayan ɗaya daga cikin bayan ilham take sanar da ita ta ga ana fita da kayan afiya kila ma lima ya sake ta ne ilham ta duro cikin farin cikin jin daɗi sai ga ta a farfajiyar gidan ummata na ta bar sashen aifiya. bayan ta gama shirin ta miƙa hannu za ta karɓi sultan sai ya yi mata wani kallo a wulaƙance da sultan aka kawo ki gidan nan ne Ina ji anan kika same sa kuma anan zaki bar sa kwas na karbi dana Bai jira cewa ta bai fito farfajiyar gidan sosai yayi mamakin har da Ilham a wurin. Haifiya mace ce wayayya ta san gida irin na sarauta akwai zargi da kananan magana musamman idan suka ga ana fita da kayan. Tunaninta ya bata idan ta fita da fuskar haka tana kuka za su tabbatar lallai Amin ya sake ta ne amma idan ta gyara fuskar ta fita ba. haka ta gyara fuska kamar ba ita ba ta fito sai dai kasan zuciyar ta wani zafi da raɗaɗi take mata game da yaron ta sultan komai daren daɗewa ta san sultan sai ya zo gare ta dan ba shi da yadda da kowa abin da ya ƙara ɗaurewa ilham kai ba ta ga alamar tashin hankali a gurin aifiya ba aifiya domin ta kau da wani zargi a wurin mutane da ke haraba gidan ta sa gurin aiman ta sumbaci sultan kana a hankali ta kai wa aiman sumbata a kumato babu zato ya ji saukar bakin ta alif ɗinsa ya lumshe ido ya buɗe tare da zuba su a fuskar Afiya. Kallo ɗaya ya yi mata yasan ƙarfin hali ne kawai take. kwara idan ta nuna tana cikin damuwa sosai. Murmushi ya yi mata ita ma ta yi murmushi tare da ɗauke kanta gefe. Wannan murmushin daga sun yi sa ne iya fatar baki kawai. Ba wai har zuciya ba saboda damuwa da ɓacin rai da ke cin kowanne daga cikinsu. Saɓanin mutanen da ke wurin suna kallon murmushin a matsayin tsantsar soyayya da ma'auratan suke wa junansu. Sosai Ilham kamar ta nutse wurin saboda kunya da dana sanin fitowarta. Tana ƙoƙarin barin wurin aka hangami katin gate ɗin gidan. Tsadaddiyar mota ce ta kunnu kai a harabar gidan. Duk gurin sun mai da hankali kan motar. Uncle Sep suka ji muryar Sultan ya faɗa. Lokaci ɗaya ya so ya saukowa jikin Aiman. Da gudu ya nufe sa. Afiya ta juya tana kallon Sef cikin farin ciki da ganinsa. Me Saifin layi ya zo gidan nan? Ilham ta tambayi kanta. Ta taka a hankali ta ƙarasa gurinsa daidai lokacin Afiya ta nufe sa. Saifullahi ya ji muryar da har cikin kansa. Ba zai taɓa mantawa da wannan muryar ba ya juya da sauri yana kallon Ilham ɗin. Cikin tashin hankali mai take yi a gidan. Cak Afiya ta tsaya jin Ilham ta ambaci Saifullah ɗin. Aiman kuwa hankalinsa ya tashi sosai tare da mamakin duka matansa biyu. Suna kokarin zuwa inda Saif yake tare da ambatar sunansa. Bayan Afiya menene haɗin Saif da kuma Ilham? Ya tambayi kansa. Afiya ta ja ta tsaya ganin Ilham ta nufesa kuma yayin da ta lura duka hankalinsa na gurin Ilham ɗin ne. motar da aka zuba kayanta a ciki ta nufa zuciyarta a jagule tana shiga ta bada umarni su tafi sai a lokacin hankalin sai ya gurin motar ya nufe ta da sauri kafin motar ta tashi ta sauke gilas tana kallon sa wani iri saboda ke na zo afiya kuma zaki tafi ki bar ni kamar biki ganni ba ta ce saboda ni ka zo amma shine ka mai da ka ga waccan yarinya ya dubi ilham da ke tsaye tana kallon ikon Allah ya da sai kuma da afiya ya ce ina zaki je haka ta yi jim kaɗan ka biyo ni a baya Gida zan je. Ta yi saurin mai da glass ɗin hawaye suna shirin zubo mata. Ya ja kaɗan jiki a sanye bai ƙara kallon Ilham bai shiga motarsa. Uncle Seb ni ma zan je. Sultan ke faɗa yana riƙe hannunsa. Daddy Lip mai Sultan mai ƙara faɗa yana kallon Aiman. Motarsa Afiya na fita sai Fulla na baya. Hankalin Aiman ya kasa kwanciya. Sai Fulla ya bi Afiya mai suke nufi. Sam ya ji ya kasa samun natsuwa wanda ya zama dole ya bi su. Bayan saukar Afiya a gida Abba baya nan. kuma bata samu fuska a gurin amma ba ko gaisuwarta bata amsa ba tsawon shekara hudu ta yi kewar mahaifiyarta ba kaɗan ba shi kansa Sef bai ji daɗin yadda Amma ta yi wa Afiya ba me ke faruwa Afiya dafe kanta da hannunta duka biyu kafin ta fashe da kuka sosai ta rasa inda za ta saka zuciyarta ta ji sauki da ma bata dawo ƙasar ba iyayenta sun kasa fahimtar ta sannan ga baƙin cikin mijinta da me za zata je ce Sef tunda nazo sun ƙi su bani dama su saurare ni A ranar da na dawo a ranar aka tilasta min komawa gidan Aiman. Ta dubi sa da jajayen idanuwansa. Fila har yanzu Yarima baya suna. Har yanzu Yarima bai canja ba yana gaya min baya suna da bakinsa. Sannan kuma ya ƙara aure shekara biyu yanzu. Ilham yake aure ko? Ya yi tambaya kamar wani zautacce. Ta da kai tana share hawayen fuskanta. Ya ce ki yi kuka Afiya. Ba zan hana ki ba ni ma na yi kuka a lokacin da na dawo na tarar da Ilham ta auri wani. Afiya ta ƙara kallon sa cikin mamaki. ya gyaɗa kansa tare da faɗin Ilham ita ce yarinyar da nake baki labari Afiya. Yanzu ya za a yi? Ta tambaya. Murmushi ya yi tare da faɗin. Tuni na kankare ta a zuciyata. Mu daina maganar ma saboda tana da aure yanzu. Ke ki na zo mu gaisa ne kawai saboda yadda kika matsa sama Amma wannan maganar ki bar ta Afiya ki zauna da Yarima. Amshuwa wata rana zai so ki. Zai nuna miki so fiye da wanda zan nuna miki. Matsala ɗaya ki gyara zamantakewar ki da iyayenki. Ki nemi afuwarsu domin kin yi ba daidai ba. Kamar yadda na sha gaya miki a baya, za ki faranta musu ne idan kika koma ɗakin ki tare da amincewa za ki zauna da wanda kike so ɗin. Ki hakuri Afiya. Aiman da ke kofar falon yana sauraron su ya shiga da sallama. Daidai lokacin Afiya ta fashe da kuka. A yau ta ƙara yadda ta rasa sai ba zai taɓa ta ba. Kamar yadda take su Domin huce haushi akan abin da Aiman ya yi mata. Tana jin sallamar sa ta tashi ta bar falon. Kallon kallo ne tsakanin Aiman da Saif. kowanne da sinarin da ke zuciyarsa game da ɗan uwansa. sai ya fara miƙa masa hannu domin su gaisa. Aiman ma ya miƙa masa suka haɗe. Amma dan Allah ki haƙuri ki yafe min. Don Allah mami. Afiya ta faɗa yayin da take durƙushe gaban mahaifiyarta. Amma ki daina tuna komai a kuskuren da na yi a baya. Na guduwa ba tare da sanin ku ba. Ki yafe min zan koma na zauna da Yarima idan hakan shine farin cikin ki. Har lokacin mahaifiyarta ba ta tanka ta ba. Hakan ya saka Afiya tashi daga durƙushen da take. ta fito haraba gidan babu motar sai babu ta Aiman. Amma kallo ta bi ta da shi sosai take tausaya wa halin da ‘yarta ta take ciki. Tana yin haka ne saboda kada ta bata damar da za ta zama da Aiman. Idan ta sake mata fuska a yanzu tabbas shagwabar Afiya ba za ta bar ta ta koma ba, wadda Amban ta zai iya goyon bayan ta a yanzu. Amma tun ta daɗe da yafe mata tun daga lokacin da ta kira ta a waya tana kuka. Direba ta yi wa magana da ya kwaso kayan da ta zo da su ya maida ta. ta buɗe motar ta shiga kanta sai ciwo yake ga wani jiri da take ji Don safe babu abin da ta saka wa ta banda kuka da take fama da shi bayan direba ya gama loda kayan abu ya zo ya ja motar suka fice suna yin fakin ta fito idanuwanta ba su sauka ko ina ba sai wurin wasan da aka tanadar wa sultan ilham aiman da sultan ta gani suna wasa kowanne fuskar sa dauke da nishaɗi nan take ta ji kanta na ƙara juya mata haushi da tsanan ilham suka daren mata lokaci ɗaya tare da nadamar dawowarsa gidan a yanzu da bata yi wani gidan ba. Dama yana son matarsa yake ɓoye mata cewa baya son ta. Duk wanda ya gansa a wannan yanayin ya san tsantsar soyayya ce a tsakanin su Ilham bata ankara da ita ba. Aiman kuwa kallo ɗaya yi mata ya ɗauke kansa gefe. A hankali ta ja kafafunta zuwa sashen Umma. Umma ta boye mamakin ganinta sai dai yanayin Afiya ya tabbatar masa babu lafiya. Tana zaune ta wuce ɗakinta. Bata yi yunƙurin binta ba ta barta. Nan da nan zazzaɓi mai zafi ya rufe ta saboda tsananin damuwa da ta sakawa zuciyarta da kuma rashin cin abinci. Ta limshe idanuwanta suna hawaye sosai, gani take kowa baya ta a yanzu. Tun daga dawowar Afiya ya ji hankalinsa ya koma kanta. Wasan ya fice masa a rai, ya bar Sultan da Ilham a wurin ya nufi Bai yi yunkurin zuwa inda take ba sanin halin za ta iya wulakanta shi a gaban umma Ummama. Wanka ya shirya kana ya fice daga gidan zuwa asibiti. Bayan ya gama hot round ya nufi ofis ɗinsa. Zamansa ke da wuya metro na ta shigo da sallama. Kallon ya yi tare da faɗin menene. Um, dama wata fashion ce ke vomiting yanzu shine na zo na gaya ma. Dan tana vomiting sai me. Me zan mata ko zuwa zan yi na kwashe ne. Ta girgiza kanta tana sunkuyar da kai sorry sa. I was confused ne ta juya da sauri ta bar ofis ɗin ganin yadda ya ɗaure fuska. She was confused for what ya tambaya. Ya ci gaba da aikin da ke gabansa. Me ke damin ki Afiya? Umma ta tambaya tana kai hannu jikin Afiya ganin yadda ta takure gefe ɗaya tana barci. Jikinta zafi gau. Ta duba ta ga Afiya barci take ta janye hannunta tare da faɗin sai ki jefa kanki cikin matsala saboda kishi. Ta soma kiran sunanta a hankali Afiya, Afiya. Da ƙyar ta buɗe idon ta jawur tana kallon Umma ba tare da ta amsa ba. Ta ce zazzaɓi ke damin ki? Ta gyaɗa kai a hankali kin sha magani? Ta girgiza kanta. Kin ci abinci ma kuwa? Nan ma ta girgiza kanta. Umma ta zauna tare da faɗin sai ki hana kanki abinci saboda kishi, kina neman hallaka kanki, kamar wacce ke jira da soma hawaye. Umma ta kwantar da murya sanin afiya ta ce banda abinki wa ke fushi da miji saboda kishiya har kike neman yaji. Wa ya gaya miki ana barwa kishiya miji? A maimakon ki kokarin ƙoƙarin janyo hankalinsa zuwa gare ki, kike ƙoƙarin janye kanki daga gare sa me yasa afiya? Umma yaya Aiman baya suna, in ji waye. Cikin kuka afiya ta ce shi ya faɗa da bakinsa, Umma ya gaya min baya suna, ya zaɓi waccan a kaina. Umma ta ce Aiman ba zai so Ilham saboda ke ba. Ki kwantar da hankalinki idan kika bi su za ki same su a yanda kike so. Fada ko fushi ba zai yi tasiri akan Yarima ba. Kin san zai iya fita sha'aninki. Ba na son haka ki tashi ki ci abinci ki sha magani. Afiya ta girgiza kanta tare da mai da idanuwanta ta limshi. Walallen barci ya yi awon gaba da ita. Umma ta ƙara taɓa jikin har lokacin zafi rau. Ta ɗauki waya ta kira Aiman ta shaida masa ciwon afiya. Oke kawai ya ce ya tsinke wayar. bai damu ba ya ci gaba da aikin gabansa ya kwana biyu bai shiga asibitin ba bai dawo gidan ba har bayan magrib sai da ya wanka ya ci abinci kafin ya nufi sashen umma har lokacin afiya bata tashi barci ba ko sallah bata samu ta yi ba ya yi tsaye kanta hannayensa zuba aljihu ya zuba fuskar ta ido Gini ɗaya har ta yi wata rama kamar ba ita ba mai sabon wife ya faɗa a hankali tare da zama kusa da ita hannunsa ya kai jikinta ya ji zafi rau ya tashi yana fita toilet bai jima bai fito da ƙaramin tawul da ruwa kusa da ita ya ƙara zama tare da jiƙo tawul ɗin ya ɗora a goshinta sanyin ya saka ta jan numfashi tare da buɗe idanuwanta a hankali da sauri ta maida ta rufe saboda ba ta son ganinsa a yanzu bai damu ba ya ci gaba da jiƙa tawul ɗin yana shafa mata a jiki tana ji tana gani ya cire rigar jikinta hannunta ta kai da sauri ta rufe kirjinta ya ɗora nasa hannun akan nata ya janye tare da faɗin kar ki ƙara mai da hannun ta ɓata fuska tare da zan janye hannunsa karo na biyu. "Ba na so, I don't need your help." "Fine and good," ya faɗa yana tashi daga kusa da ita. "Ba zuwan kaina ba ne, Umma ta matsa ma Daga haka ya juya ba tare da ya ƙara kallon ba. "What is wrong with me?" ta faɗa tana tashi zaune da ƙyar saboda wani nauyi da kanta ke mata. Ta dafe kanta tana kallon agogon da ke ɗaure a ɗayan siririn hannunta. zambar ta tashi ganin lokaci ashe har an yi sallah tana ta barci bata sani ba. A gurguje ta faɗa toilet. "Mami!" Mami, Sultan ya shigo yana kiran sunanta. dai lokacin ta fito daga toilet ta ɗauro alwala. Kallonsa ta yi a wahalci saboda zazzabin da ke damunta. Ya riko hannunta yana faɗin Mami ina kika je kika bar ni. Ta ce let me pray first. Ta saka hijab ta soma sallah. Tana sallame sallah kamar mai jira ya kwanto ta bayanta. Mami yaushe za mu je gidanmu inda su zana suke. Ta yi masa shiru saboda lazumin da take. Ya fara buga kafafunsa alamar zai yi kuka. Tana jinsa ta ƙi kula shi. har sai da ta kammala ta yi addu'a daidai lokacin ya fashe da kuka sosai. Ta jawo shi ta rungume shi sosai a jikinta. Tana dariya tana faɗin I miss my love, sarkin rigima. Me ya faru kuma yanzu kake son mu je gida da wannan daren? Mami mu je gida ba na son wannan gida. Ta jawo hannunsa ta ɗora a wuyanta tare da faɗin. Ka ji mami ba lafiya ba na son damuwa Phyllis Sultan. Ya shiru yana kallonta. Ita ma kallonsa take kafin ta ɗora hannunta a cikinsa. Tana faɗin ka ci abinci kuwa? A wannan cikin haka? Ya girgiza kansa ta ce me yasa Sultan? Mami ba na so mu je gida. Ta ce ɗauko waya ka zo mu kira Uncle Yana jin haka da sauri ya je ya ɗauko wayar a Said. Tabbas Hausawa sun ce hannun da ya karɓi ƙarya wata rana zai karɓi gaskiya. Mun zo muku da ingantattun magunguna domin namu ba irin nasu ba ne. An gwada kuma an dace. Ina mata masu fama da matsalar sanyi kowane iri ne. sanyi ne saka fita farin ruwa ƙurajen gaba ƙaiƙayin gaba warin gaba fitar iska a gaba rikicewar al'ada ciwon mara rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa ciwon mara a lokacin al'ada to muna da ingantaccen maganin sanyi sadida ina masu cewa suna jin ƙaiƙayi a jikinsu bayan sun yi wanka to duk waɗannan matsalolin sanyi ne Muna da ingantattun magunguna wanda an gwada kuma an dace. Maganin sanyi, maganin gyaran nono, maganin ƙara hips. Muna da ingantaccen maganin ƙara ƙiba wanda cikin sati biyu zaki ki cicciko ki malmal ko'ina a jikinki. Kuma ƙiba ba ta marar misali ba, a'a ƙiba ta daidai misali, 'yar ɗagwas-ɗagwas. Sannan muna da ingantaccen maganin rage tumbi Idan kuma akwai waɗanda suke so su rage ƙibar ne, muna da ingantaccen maganin rage timbi da ƙiba. Sannan akwai magungunan matsi kala-kala, akwai magungunan ni'ima iri daban-daban. Mu a Mirabi habs muna da komai da komai in na gyaran mata ne. Akwai haɗin amare, sadida, akwai haɗin uwar gida. sannan akwai wannan haɗin da na san kun san shi wato haɗin matar minista da sekin isa sekin kai ake miki wannan haɗin akwai kazar amarya akwai kazar uwar gida akwai ingantaccen wannan sirrin na mallaka na ci da kwai sannan akwai wannan mallakar ta ci da kaza akwai wannan mallakar ta ci da tattabara kai duk wanda yake biye da mirabi habs yake kuma tare da hajiya mira ya san ingantattun magungunanta da babu shakka, babu kokwanto, babu wasu wasi domin ku na wani a koda yaushe. Mirabi habs gidan gyaran mata ne, kai har ma da mazan idan kuka zo, za mu gyara ku. Ga masu buƙatar magungunanmu, za su iya tuntuɓar mu a lambobin wayar mu kamar haka. Sifili bakwai sifili, shida takwas, biyar biyar, takwas sifili, tara shida. wato 070-6855-8096 ko kuma 081 42 80 0199 ko kuma 090 31 81 06 24. Na gode.